الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعجي تبتي الله صلاة يتشي بيامن شمولوش تبتي يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم ina النصف tsafo shi dingu ba ina 2014 ديسمبر ko? ya ci gaba ga katon littafin almanzumatul ha'iyya ni ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala na yi katon zumunci daga katon littafin wucin baiti na yi na baiti ya guwaci man ga وقد ينكر yami na يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر الجهمي أيضا أكيكا جامي واجئ إنكاره ganyi ya ladin wagan wujin imani bai yami na hugwalo ya ce wakil wakilta ya daihi ya gwagu baban ya ce ci ma bil fawadili bi falala shi tamfahu ga wani fetwale baiti na man ya ban wuje isbatu ya gwagu babu ya ce ci kama ya liku bi jalalihi alu sunnati wal jama'a shi na shagai alul hadisu wal asar a ga mai alfirkatun najiyo a ga mai attaifatul mansura a ga mai zai je lamitu manajin a salafu saliu na wana eji isbatu yin gwaguba ba ya ce ci ya ci a kika ke minin gote ci na a mai lasifan don domin ya ce ci jo abin ya zandoro min ya ali ta wujibuwa ajin ali sun naji aja jagan lillahi ya dani haƙiƙata ne ce cibe gwagube la tushbihani yadayil makhluk e gwaguba bayan ce ci mun biyan zainin doro mini ya halitta wujewa e bolai laisa mislihi shay'un huwa samiu albasir nan ga ishani ya alu sunnaji sifati jo beni bo e bo na alu sunnaji ga ga ce mas'alan sifato e ya bayan lamarin wuce ko guba nini a tatil na ezulan ya yi wuludan sifati ya ce ko suna shi ya ce na tabbatarwa don alkur'anu gangani da sunna nan a mai ke ya baya a tamsil allah sifa ya ce caji alawan allah bai ko sifa andoci min sifa ya litojo a suna shi ya je yirin na guba ba manajin alusun na ji babin al-isbatu bila tamthil aga isbatu yin sifatu ji amma la sifayen ceci bayan zando mini ya lito shi ba watan zihu bila ta'til amma ya lati ci litata amma ake yin sifa na ceci ga tabbatarwa ci ta cin kwani ba tabbatarwa ceci da hadis na ta zuno na ake yin ya alu sunna shi ya ji isbatu ga ceci bego ya goyon ceci mai bayan zainin doro mini ya lito ba etiyen noma wa bile gan zai ji li'alu sunnati wal jama'a ba ba biyan sifati nan imma zai a sifayen church lada bai sifayen ali tauji nan wa le gan zanna ji ali bawuyan soko ali bawu yana nabi sa sallan bibiyi nan ba ya wani church ga laisa ka mislihi shay'un yana da wani da jiyan sai yadda bana gabi cecina walam yakun lahu kufuwan ahad ya e, bane zai je ji tashbihu na ina lami tunai egi ganin da kafirci ya e, bane ga gabe ga ya goyon ya goyon halittu ya ko goyon tsoyi da shi ya goyon halittu ya ko bayilin ya ya bayilin ya halittu ya na wali ga na. wane ba wuya nabi sallah alaihi ba ina na mawajibu ta na mai kuci ga mala su jaja ga almushabbihu ya abudu sanaman da ne lati ce ci bi alitta wujina da ne na wajibu ta na ke kuci wal mu'attilu ya abudu adaman da ne mai di ta'til wuce la sifatin ya ce cinye yaya nan ne na wajibu ta na ke yana dambuwa nan tanzir ya baci ali sunna ji ila e ce ci litata min ya sifa na ce ci haji tabbatarwa ci ta cuna ya kuyo ko sifati ya ce ci un bayan zandoro min ya litta wuji ba wale ga da ji maji ta'tili na agama rati buji e za shi daba ne ji ta'tili ya asma wa sifati bayani wani ga ce ci da sunna ji amma da sifa ja zanne shiga ijaniyo ta'ala Allah ma yaqulu zalimuna luwan kabira aqida jami'a mujidediya ya bana to ci ga walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ce shi da sunan ji ta juna ya gaje yi to ci ga sunan wuce shi kulidu allah ayi allahu awid urrahman ko mai yi turamani ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna ndo ne ga yi na to ci da sunan ji wa ta juna wallahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ولن يباتي جي اثباتيا سونجي يا تويتي تشيتي مي بصفاته من صفاتي تشيتي تشيتي وو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما اي ga tsheci waye ganin zagin da be complain a waye tiyan ebubona la kadi sani allahu kawla lazi na kalu ina allaha fakirun wa nahnu agniya hakika ceci wa gaya zai shi gaga ceci talaka a gayi dukiya da ce am ya sabu na an na lanas mausin rahun wani a yau kai na yi ga sukwace ga tiyana yiwuwa balawar wasu lunala dai hin ya tubun ce ci mai gangan sai ci ga wa kallama Allah Musa taklima sai ci ga ganin Musa matukayin e gagan ma ja'a Musa li katina ka kuna nan Musa miqatina sai ci wa kallama rabbu sai ci ga gani joyina wa nada huma rabbuhuma sai ci ya ga alam an hakuma an kuma shajara a sha mi kawa ni ga dan bina na wa ga ga ci bana to don na ma hmm. wana da yana min janibi turi laimani wa qarrabna najiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ce lati ga inni haramtu zulma ala nafsi na salin ci lajin haramu ya ci taci mi waje altuhu bainakum muharraman mu lajin haramu takani bo fala tazalamu ya gaji zalunci ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu fike gabe gan tó yẹ tìrẹ ìní xalẹ́kùtù ìbárí xunafa ní àlítàmì jí tàtí ẹ̀ bàwọ́ tàtí ẹ̀ fitọ́rọ́ fashtalat mu shafi shanci bi azan angela da aladagi ce cibeye Allah subhanahu wa ta'ala ga wasnail fulka biya a yi ne na ce cibe gwe bal da ba mabsuta ta ta ni fi ko kai fa sha e gwagu baba ta ci be ci wudu kya kimi ga buna mm. qalat al yahud yadullahi maglula gullat aydin malunu bima qalu bal ya da mabsuta ta ta ni fi ko kai fa sha mm. ce ci yadullahi fauka a ya gwanci ta ciyan ya gwabo annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaminul mal a gwagwalo ya ce ci washe annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ci ga ni biya ga ikhtar li ga yamina rabbi mini gwalo ya ce ci yami wakilta ya dai yamini wa baba ya ce ci ma gwalo a ci gaga mu ce ci a bi fa'al kiyami allah ga waje a rubuka wal malaku saffan saffa allah ma lafi ta ciyan al'arashu الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام allahu استوى على العرش اللهم الله تتاتيا للتوجه وهو القاهر فوق عباده رام يتيتما وازن fushiyan tsoye cike annabi sa sallam ga tsoye cike inna rahmati taglibu ghadabi lil ramaye mi tsoye ci wazan fushiyan mi tsoye cike ya tsoye ciwo Allah wele dunduye Allah wele la ya zuba anu miskala zarratin fi sama su lafi ardi in eh, yadda bane ga asatoci da sama ko kimbona lai ka misli shi huwa sami'u albasir allazi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidin ebogo e zula imani jingani be sifati na shi benin anabi sa sallam ga ceci anabi sa sallam ga kulubul ibadi yin gbajin ya wuce shi bayyana isba aini min asabir rahmani wanda tsakani gwangini ba min gwangini shi ya ceci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mumini shi ala ce ce fa alkiyami na kuma satarawna rabbakum kama tarawna alqamara lailatal badri la tudamuna fi ruyati lilli ya ala ce ce fa alkiyami kemine ya le tsayena ya shi badare na ya fi bafi ya ce liwuya batan na shi ya zula ibanu ji gangani biyu na mara aqidan ahlus sunnati wal jama'a shi wa lega jami'a shi a ya le ba e a asma wani tsoci yaya masu fati wani tsoci yaya jami'a shi ma mu'abtila yo subhan Allah kiyaye mu mini zai ke di tantil bin aljin zai jije tantiliyan sifatu ban bi asmawi nan bi ma'ana zai shiga tsoci da sifa ma'u da sunana za a wuce shiga yi mu a ta zilajo na jilami tu maza bayan wasu libuna ta ko? Hmm. na jilami tu wasu libuna Allah kiyaye mu daga ga ce ce sami'un bila sami'in basirin bila basar alimun bila ilmi kadirin bila kudura hayyun bila hayat ta'ala Allah amma ya kulu zalimun luwan kabira ba dai ga gaza ne shi muji kiyan muji dediya ga malaka da ala asma sifata sun shaja sai ga kullu ismin ya sifa sifa sunan dondo muji tadammuniya sifat amma dai zai da bane je tatilin sashen sifati bambe sashen sifati nan za mu ci shiga yi a shayar ajo na jayi ma jiyan da sifa gutu abai amma ji ma ne ba sifati na shi kene ya nan a cike da za mu fi bi da mini ba biyan mu a ya tatilin asma ba ta ji sai sunnani a ga Allah su ne nike kyujo inda baki bata na suku sun ji sunan to yace sifata ya cin abuwa ne ga ga wancin ji daidai walillahi asmaul husna walillahi asmau jam'u kulid ullaha awid urrahmani ayyamma tad'u lawul asma'u alhusna wani ga asma'u jam'u mai tawhid ja ga ga tawhid ga guta ay tawhid rububiyya ay tawhid uluhiyya amma tawhid asma'i wasu sifati tawhid asma'i tawhid ya ji wale gan jam'u a cin ga uyo al bai haƙi bayhaqi kalita fe gan littafin eh, cikin al'asma wa sifat littafin suna shi da sifajiyar ceci al'imamu ibn hazmi muka littafin cin sharhiyar asma'ullahi al-husna al'imamu al muka littafin cin sharhiyar al'asma'u al-husna a sheik muhammad ibn salil usaimin muke ka littafin gan musla fi sharhi asma'illahi kawa'idul hmm. musla ko fi asma'illahi wasu sifatihi al'ula a sheikh abdurrazzaq ibn abdul muhsin al-abbad kuka littafi gan fiqhu asma'illahi al-husna fahim fiqhu ya asma'ullahi suna ji yanzu al-husna bata na ji ji bayani a gakiyo sai da suna ne dokunan Allah mai ne as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au an fi kitabika aw allamtahu ahada min khalqika aw sasarta bi fi ilmi al-ghaibi indaka e bogo wa lega so ci da sunan doku na Allah mai ba wasu na da addu'a ba sunan dole na ganye wani na ga yi ta ci wani ko na mm. ko na cin fi yau wani ko za zan ci mini ali ta wani ko na waya son da mai ga boye bayan wa bana ne ba ta la ga tu da suna na ji doku na e ba go yanzu ga tu ci sunan ni go ga Allah Allah yana muke bata na mai sifar da nan ga zanan mujin nu ga nan waji ja ci bi aqida salafu ji gaskiya ga nan ga sanin ga ga irin nan ga manin zuta salafu salihu jo wa ma lam yakun fi asr asarihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahu rudabaz zujur ina ake zamani a nabi yana dan da cige biyu zuma goyana a ga hanyar da su za wuce wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghayr alegan zane shi ji tashbihu yan sifayen church a sifayen church la da sifayen halitta wuce kwasifa na tsoye ta tabbatarwa ci ta cuna cun yaya nan waligan daga gwala guba ba na gwala gemu shabbiha da gwala gemu abtilashi nga anuwa wani ilhadu na idiji faruwa ta suna wallahi wasu fati bonan mutane Allah subhanahu wata wata daga wani al husna da suna ta dun la wuce yi ci ya Allahu ya mi kazan ya Razzaku ya mi aziki ya Alimu ya mi ilimi ya kawiyu ya mi tabo ko hmm. ya man la yujuzu shan fil sama ya mi lafiya ya hayu ya kayu gami gwa ba ka kiji nan? sune to yace wai laba duwa wa yi allazina na fi asma'ihi zai je ji ilhadu da suna jiyan to yace nan. sai ji zauna ma kanu ya malu a aga ba bayyana ji a feji nan wale zai shi mu masila nan a ga ya goya ce shi da shi ya goyon halitta wujuro wale ga nauji daidai ya bala ya saka mislihi she umbo zai shi ma zai shi ma a kiya sifati ya ce cinye ya sifan shi ya tabbatar wa ta cina sukun wale ga yana tsoye jina ma muke ji daidai zalamai sun jada sai ga almushabihu ya abudu sanaman wal mu'attilu ya abudu adaman zan dondo na ga jins ga sifanci la da a littauji na za wancan na waje buta ne kuci zanen ma ma ga sifanci ta tabbatar a tacu na un ya wuce ji ma ni duniya na wale zanen na waje buta na ya wuce dawa da buga zando na ji ta'tili na mumassilu yo zando na ma ji tamsili na mu'attilu yo ebo na zanen ji ta'til ta sifanci hmm. tin yana kamun yan wuya na wọn sífẹ́ntì ládàá bí i ali tabi ẹdọ ntẹ bẹẹ lé ga àwọn ohun ẹ̀nà tó ali tẹnẹ tẹ́lẹ̀ si sífẹ́ntì ti náà àdábọ̀ tí ó ti na látúnà ẹ̀ gẹ́gọ́ máa mọ́nà aka an tàzí dàlí máa kàláktù bí ẹ̀dẹ́yà hmm. kí lọ́wọ́ tí jùn sí da mi jẹ jàlí tó da ya gwami na yanu astakbarta am kunta min ali wele tí ó lé hmm. náà lé dọ́nà ko zando na mai ji tamsilu nan wani ke ji ta'atil sun wani ga wayo zando na ga su fahimta da ladabiyan halitta shi nan wale zannan wa yi a mini sifatin tuce bi ma'ana siffa na tuce ta tabbatarwa ta taci wunan yan ubiyan zando mini ya halitta shi ba nan wasu fa'anci tabbatarwa ce ci gani a maula da abin yana shi wa lagos a mai nuji na wajen kiyan wani daidai Allah kiyaye man na eh, ibn abi dawud kun ya bayani min labba ya buji ya jami ya jiko ya eh, bonan akida yan jami'a da mini asafin sharri kuma domina mini balayo ya bugu zando ne ji tatili na jahmiyu ga kadin kiri jami'u aidan yaminahu wa ya ji na e jami'u wa fe ji in karuyan gwagwaluyan e, e ceci na wa legon na da ya misali misali kata jami'a sifati bai na ga ya ji kiyo nga in yayo nga mu e ji in karo kewaye jaca ga jami'a ajin imani ga gwalo ya ce ci ko ajin imani ga tsoye ci bai gwaya na hannu ma tabbatar tabbatarwa dan alkur'ani ma tabbatar tabbatarwa dan sunna na nasi mashi na dangulu ya cinye ga wunci bo ga ji gane ko ibuna mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga Libadi, bai na izzaini min asabir rahmani mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga zando ne gaji sadaka ce ce lugoyo gu ce ce afi ko mm. lamari ga jani tuje ya shi a cabe shi a cafe ji in karu yin egwagwa loyin ceci nan wagacin le wale gan ya shi a da kai da mitin ja so tsaji shi ebo ala jiki nan ayin nan ala an yi sifayen ceci a yanan ngawaji ni ako? bayan ya gashi a cikin waga ga allawi da goyi wuce lago ga allawi jisu ma ọ ga allawi jisu ga za wange baga ga allawi za ọ ga shi kafiri e bugo wago loje musulmi wange asifatin sacin ya ngoli yanna nan kaida bojuwo isbatun bila tashbih tabbatarwa abi zawon gima ga waya da jiga ceci don gobe za ci wuyin gobe zan doro mini alito shi ba ko e mato shi ke na alkawli fi sifati kalkawli fi zati ke mina wai ma jiga za ci yace ci bai zan doro mini za ci yan alito shi ba nan ai ma jiga sifa yan ceci bai zan doro mini yan sifa yan alito shi ba na malaman ya nuna ya tilkata ni ga fasautu laisa bin mujibin tajisimahu iska na ta sifata ni taktalifa ne kakuno gabe baya na shi ya dan guru ci ga to an yi sako ga an ya na diga ya su zafin yadda wa tabaraka lazi biya dil mulku wa ala kulli shay'in qadir ko mm. yaminu llahi mal ala yaghidu an fakatun sakhaw al-layli wan nahar yadu llahi fawqa aydihim mm. ma mana aka anta zida lima khalaqtu bi yadayya da sauransu nan yana wa daga wani aga e eh, ya duba wannan majazu yo ga malama ya sunna ji a jafe ga alkaulu bil majazi kaulun batilu wa ga majazi dana nan wani yadda kyau na ya ganyi yi ci ka zai ji jis ba tu ga majazi da larabci wa mini man koyan sunna jo ne ta maza bayan alul hadisu jo nan a ga majazi da sifatu ba u ya yanke minu hmm. al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bi wajibun su'alu anu bid'a annabi sa sun go kilta dai yamin go guba bayan ta ci gwaluyo annabi sa sun go kilta dai rabbi yamin ba ta yanzu la imani jiyan gani da ya ganne ta shi ma qaddarullah haka kadiri an wato ci cikin nugu an wato ci cina wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun san da ki bata go fun fun gwalo ya yace ci mali ta ta sai ci mala tukiyan da lafa sai ci baci na luwa wa alagan mu'attila shi e la sai fayan sai ci ya Allah kiyaye mu ga wakilta ya daihi ya gugu bayan sai ci ma bil fawadili tanfuhu da falalan wani sai ga ba wa alagan sai ga alkhair shi ba sai tariya Allah subhanahu wa ta'ala bali ya dawo mu busuta tani mm. igwa ba bayan ce ci da ciwo yun ce ku kai fashen hudu ke kimi na abunan annabi sa sallan gan yaminul lahi mal'a igwa gwalo yun ce ce ashe la yughid da na fakatun sakawar laili wani nahar ce ta rufe tora to shi to yi gidi a ara'aytum ma faka mun zo kalaka sama wa ardi yalle na ce dukiya na ce ci hutun ka kunu jani ta sama baki na ya fa innahu lam ma fi yamini wa shi alal ma'i wa biyadi al-ukra al-qist yarfa'u wa yakhfid wale ga hadis ne bata waje su ba to gan ce cibe egwe wale ga mu'tazila shi to a sha'ira shi to jami'a shi a ga majazuro yana mai bababun nona wi ni man ga le ni mai ce ci wa ba ni mai ce ci ji guba wa in ta'uddu ne matallahi la tuksuha Ngo ji gane ako? wagaci su jile ya larabci ya alkur'ani wale ga sun da ci bai ga tuye ci bai gwa kamai awa lam yaro an na halakna lahum ma amilat aidina an aman fahim laha malikul dole ma amilat aidina yayin na shi egwa shi yayin jinan nasi make da ya tiyan ya ci bai gwa mi biya di ilmurko wa alakul kulli shay'in qadir nole ko ya e bugo shi me larabci e ya labari e ya labari ya tiyan yan bai musanne ko bai je ko bai mu furodi ko ba ni kemna ce latin daga faqad sagat qulubukuma alalima quluba wannan yan maza wuce ba yan maza guba ya bugo ene pa ba man yijin bayani gan aidina babon nan ya gogu ba cin ga jin nufiyo sheikh muhammad ibn salih al waje bayani ya ganna a sheikh abdulrazak labashirin alha'iyyo wanda ke jin bayani ya ganna wadda al'imam abu muhammad ibn hazmi a zahiri kitabu tauhidiyya ca bayan al-muhalla ga wa nu'min bayanin la yadun wa yadani wa aidi wal ilmu inda Allah man ga wakilta ya dai ya e gwagu babayan coci ma bil fawadil bi falala wala al fawadil babun no jemu ya fadilatu ga alkhairi biyar ya to ya na coci bale da mausu ta yin fiku kaifa ya sha annabi sa sallam innal muqsitina lillazi yaji adalci na inda Allah ya bayanta yace yawmal qiyamati ya funya alkiyami ala manabir min nurin atatiya min bari naji daga aske wannan ayyamin rahman kafa gwalo yace yace wakilta yadayhi ya gwagu baba yace yace ma yaminun gwalo yo allazin wakilta yadai yamin allazina yadiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu da jaji adalci ka bayan hukunci abu to za mu yajo nan da yana ya shi zo yanin watan fuhu wa legan in su gaushe ba ya bugo ya yaminu ya ce aliyadu mini sifatu ya zaci ya buyo ya ce ci na jami'a shi da zai kemini alubida ya jona yan yi yana mini sifatu ya toce ma fiska kuluman mini a eh, mini sifatu ya toce ma tuci da fiska allah subhanahu wa ta'ala gan kullu ma ya ya fani wa buka waju rabbika zul jalali wal ikram ceci mai beye ceci be sako be ne biyu ne bata yanzu la imani wani biyu kamali ku bi jalalihi ban sifatin ya ceci wa ga guba a da sifa a da sifayen zatiya ko amma da sifayen fi'iliya ahlus sunna jima ele rikbe da takaniya ahlus sunna jima ya ga imani be sashi ajiman be sashi ya ade la imani bi bayna la tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamfil e fangan sai amel a mai yiwuya ga kaisi yudana amel mai lubin zando miniya a littan ada ba a amanna jiga ah, kullu min indi rabbina in ma jin du bi majin biyu daga ba sai e ci gabo wufe anabi annabi ma jin du bi daga ba sai ci gabo wufe ga male ga ya alimamu malik don jiga al istiwa malum wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun wasu an anu bida iman na wajina da ya fi wawi nan ina agwa ikpe nuyo ke ya fi wawi yi ikpe ko mm. ima na wajibi ne dole wagbin wato wakil ke ya fi wawi ke ibe nan da ke ibi da a ngole da ga kai da ya ciye sifatin ya ce ce bai ni bo babu gaba katon a yau a ne ga dinde dinan allah ya ba mu lada a ne ga cin bishi nan allah ya gafarta mana ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.